Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon zai duba batun taki da manoma ke ci gaba da kokawa kan tsadarsa da karancinsa a wasu ƙasashen afirka ghana na daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da matsalar karancin takin zamani sakamakon mamayar da rashi ke ci gaba da yi a ukraine wannan al'amari na tasiri sosai akan shukan manoma a bana hamza adam Gareka. gwamnati ta sanar da matakin sarrafa takin gargajiya domin manoma su ringa yin amfani da shi. Ministan noma da kiwon dabbobi a kasar Ghana Dr. Usu Afirye Akuto ya bayyana cewa farashin takin zamani ya yi tashi irin na gaurun zaɓi sabida buhu ya kai sidi ɗari hudu kwacin dalan Amurka hamsin. A don haka maganin wannan matsalan tsadan takin zamani shine a ringa amfani da taki na gargajiya. Muna da wasu shara da muke zubarwa waɗannan kuwa 'yan muka sarrafa za mu iya mu yi amfani da su a gonakinmu a matsayin takin gargajiya kuma za su taimaka fiye da yadda ake zato. Ministan ya kara da cewa gwamnati ta tuntubi kamfanonin sarrafa taki a Ghana domin su ringa mai da hankali gurin sarrafa takin gargajiya ɗin nan. The solution lies in organic fertilizer. So and we have a lot of garbage that uh, we throw away which could be used for fertilization. Michael Paddy tuo director, kamfanin sarrafa takin gargajiya ta Accra Compost and Recycling recycling plant ya ce ko da yake takin gargajiya na da inganci sosai amma ba za a iya amfani da shi takin ba sai an hada da takin zamani a don haka kamata ya yi da gwamnati ta yi nata iya kokari domin samar da takin zamani duk da dai cewar samun takin zamanin sai in an sha da kyar. There's no way we can replace the inorganic fertilizer market completely with compost. Na kai ma wasu manoma ziyara a dajin kuntumfu da ke birnin Kumasi a inda muka tattauna da wasu manoma domin ji ta bakinsu kowane irin tasiri matsalan karancin takin zamani ya yi akan sana'arsu. Sunana Muhammad Abdul Samad yana eh, shuka albasa dantos kuma. Tumatir ke. Eh, ina kiwon kifi kuma. Kuna kuna fuskantar matsalan karancin takin zamani wato eh, inorganic fertilizer. Ah, muna da matsala shekaran gade batun fertilizer nan ya yi wuya. Dama muna use fertilizer da kashin kaji. amma yanzu fertilizer yi wuya shi sa ba mu ya muna use na fahimce ka eh, da farko ma kuna amfani da eh, kashi ne na kaji da ainihin wato takin zamani amma yanzu fa da babu takin zamani ko kuwa karanci eh, ya kuke kuke sarrafa ainihin wato taki kuna amfani da shi wurin shuka muna takin gargajiya kashin kajin nan muka use farkon nan muna use ni buhu guda muna yi mu use two times amma yanzu mun bari use abin gan na bature nan yanzu muna use takin gargajiya dama muna amfani da buhu da kan bed guda amma yanzu muna use buhu biyu kan bed guda saboda muna da matsalan abin ga takin zamanin nan sai sa bamu ya muna use na takin zamani yanzu muna takin gargajiya ne na nome farko sai in use takin gargajiya na biyu kuma wannan no zan use amma farko ina use eh, takin zamani so guda ina dai sa kadan kadan ne na biyu na sai in use takin eh, gargajiyan nan kafin in yake kai in girbe sai in use takin zamani nan sai idon shi yayi kyau sai a zo a cicire a sai kasuwa a sayar aka sayar sai a kawo kudi amma yanzu ga ya muna wuya ba mu iya muna nome da yawa mun rage yin aikin nan ma saboda muna use takin gargajiya. Farko an kai noma eh, kana samun amfani fiye da yanzu ko? Oh, farko dai na yi noma na samun amfani a fi yanzu. Yanzu ma kasuwan ma ya yi daban da da yan kasuwan complain ba kaya ba se kaza kaza suka se ma sun yi su zo abin ga lissafin da muka yi nan ba kawo muna haka nan. Kamar wani irin lissafi kenan bi ma'ana in kuka ainihin ba su albarkatun eh, noma da kuka yi ko na fahimce ka in kuka yi yarjejeniya da wa wato waɗanda kuke harkar kasuwanci da su wato waɗanda kuke baiwa albarkatun noman ku bisa yarjejeniyan abin da ya kamata a ce sun kawo muku ba su kawowa. Kawowa. Shi sa daga wannan kuma na cikin ba mu yi mu sai fertilizer. Kuma ai idon abin bai da kyau ka gan ka zo suna fari abin da suka ga dama ba mu iya yi mi ba mu iya mu sayar yadda muka yi so. yanzu mu duba an ji gwamnati musamman minista da ke kula da harkar agriculture a kasar ghana wai ku manoma ku ringa yin amfani da taki na gargajiya eh, ya ka ji da wannan ko dai kana ganin takin gargajiyan ba za ku iya ku dawwama kuna amfani da shi ba she gwamnati ya iya kokarin shi ya kuma kawo muku ainihin taki na zamani. Mm, da mun fi so takin zamani amma yanzu muna neman taimako wurin gama amma ba mu dai san yadda za a yi ba amma mun takin gargajiyan nan ina da kyau amma abin da ya sa mu ba mu yi mu aiki da yawa na takin gargajiya na samun shi kuma na da wuya ba wai muna son sosai amma samun shi na da wuya shi yasa ba mu yi mu yi nomi kan da muka so shi yasa naka takin gargajiya musamman kashin kaji da kace kana eh, samarwa kana amfani da shi kan wato kasa da kake wato shuka aka yau da kullum daga nan kake samu ina da abokanni wanda suke poultry farm muna yin muje mu wurin su amma yanzu masara yayi wuya sai sa ba yin kajin nan kuma yanda aka yi na farko sai sa kashin kajin kuma ya rige komi ya je kasa ne sai sa ba mu samu yanda muka samu a da. Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu Kuma wakilin a Kumasi Hamza Adams sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta ya da mu arzikinmu Ku mu ma na arziki, kama noma ya